shine na ce daga ina kiki wallahi anguwa na je ban gane anguwa kika je eh anguwa na je na da gaida anti habiba ba ta da lafiya kwana ta uku aka kwanta da ita asibiti ni kuma ban samu na je duba ta asibiti ba shi yasa nace to bari in je duba ta a gidan ni mata sannu ya jiki wuke humiyar dan Allah me gida miki kullun baki da cikin kin ce ga inda zaki je ba za ki zauna a gida ba kullun ke ce gidan wance gidan wani gidan antuwa ne gidan eh, kawuwa ne haba mustapha zumunci ba na je yi kana son datsa zumunci tsakanin da yan uwana ne zumunci to haka Allah ya ce mata aure ta dinga yi kullun tana titi kullun ta fita nan ta fita ta fita nan ta tafi nan ni fa ba ka kasa gane miki ba gabaki ni fa rayuwa ki ta canja tun lokacin da wannan kawar taki zubi ta zo garin nan Allah sarki zargi haramun ne yaushe rabon da in ga zubi wallahi tunda na ganta sobe ban ƙara ganin ta ba wallahi Allah ba mu haɗu da ita ba ko so nawa ta zo ko so ɗaya kika ganta to kai hakuri ba za su haike ba ai ya kamata mu tsaya mu kare mutuncin aure mu kare dokokin da Allah ya kafa mana akan aure ta dalilin wannan fas ta dalilin ki zan iya shiga ga halaka ta dalilin na ki maza ki shiga wuta wannan tsirin rayuwa ce amma ina so ki sani ba dama ba wannan auren ba da muka yi Allah ne bai kaddara shi za shi umarnin iyaye na nabi haba mustapha me kake nufi ne ni ma fa mahaifiyata ta kura min taifan aure ka yanzu kana so ka kifa min wayansu hujjoji ne saboda wayannan maganar da ka faɗa ko don Allah kai haƙuri bari in je in dora maka abinci saboda na san kana jin yunwa wanda ta ce shirin zuwa na ta shirin ki after da kin je kin wannan bata lokacin da kike da kika wajen gantarin ki ya haƙuri Allah ce zuciya ka da dora maka ko da indomi so sorry hutawa? Wallahi kana 'yan mata. Gaskiya yau kin fi kowane lokaci kyau wallahi. Gaskiya ka fiye zolaya wallahi ina abin yake. To ai ni baki sani ba. Ainihin fi min duk wasu 'yan mata da ke tunani a rayuwa a duniya ainihin fi min su. <laughs> Eh? 'Yan mata gaba ɗaya? Eh? Karfa ka manta su 'yan mata fa sabon jini ne ga kuɗi ga ƙuruciya. Ciao! she <laughs> ba za ki gane me ake nufi ba to ke in banda abinki kar ki faki manta ke iya namiji yake ke tsayawa ita fa mace irin yan matan nan fa buwancan buwancan buwancan ba fa sa iya tsaya fa a namiji ɗaya to kin ga a wannan lamari kin ga wani abu zai iya zuwa su je su kwaso cuta wani abu ya zo ya faru ni ma ya faru da ni kenan <laughs> gaskiya kana da wayo rais wato barikin ma in dabaru dabaru ake mata kenan no ba haka bane kin san ita bariki allangero ce in baka tsaya ka taka ta ba sai ka je ka samu problem <laughs> yanzu baki san me ba yanzu a wani yaro yana nan yaro na ne a cikin shago eh. sunansa nice kwanan ne ya zo kano amma wallahi in gaya miki da iburudin yan matan nan eh. barka da zuwa barka dai ke ce a gidan na yau wallahi ni ce kina can kina ta aiki a kicin wallahi tallahi bilki na'am hajiya yauwa da Allah kin san na hada kaya wanki a waje ko dan Allah ki je ki hada su gaba ki dai ki wai wanke musu da Allah ina bukatar su yau kin ji ko to ba damuwa hajiya <laughs> daɗi na da yake yar hani ce kin san wa'annan masu aikin idan kana magana a gaban su sai ka shuka a idan ba ka sani ba hmm. a in gaya miki a ankara da ita nake ido na kar yake yana kallonta, ya kamata to da labari ne hmm, labari ai yana wurin ki tunda sai kin motsa zaki ga motsi ban gane sai na motsa ba zan ga motsi kamar yaya ke wallahi kamar ba gidajiya kike yanzu ran nan fa da kyar kika bi ni kika yadda muka je wurin fatin nan kuma ni yanzu ba na son yawo da ke saboda ba ki da wasu haɗaɗɗun dress to in da abun ki zo bi kin san halin mijina kin san da Mustapha ba zai ɗinka min kaya ba sai bayan wata uku idan ina neman kuɗi a gurinsa to sai mun kai ruwa da tsaki sannan zai bani to ai laifin ki ne ƙawata duk macen da ta ce namiji uba ne to za ta mata marainiya waye gaya miki yanzu ana dogara da abin da namiji yake bayarwa dole sai kin miƙe fa to zubi in ban dogara da mijina ba da waye zan dogara shi kadai fa yake bani ba bani da sana'a bana zuwa gurin aiki bani da abin da nake saidawa ina zan samu kuɗi ki dubi kanki fa ki ga yanda kike Allah ya miki halitta mai kyau duk ɗa namijin da ya sa idansa a kanki dole zai rikici ko me kike so ɗa namiji zai miki daraja wannan halittar taki to Zubi, a shake ma abubuwan da kike yi kenan kike samun kuɗi kike sai sutura masu tsada da irin gwalagwalan da nake gani a gurinki. Kwarai kuwa, harka ai sai da 'yan dabaru. Su mazajen namu wa isan irin barnar da suke tafkawa idan suka fita. <clears throat> Gaskiya Zubi, ni fa ba zan iya wannan kabu-kabun nan naku ba gaskiya. <gasps> to ai ku komai sai dai kiga ana yi za ki ga muna ta fantamawan mu to wai menene ma ke idan kin zo an yi harkan nan da ke Eh? kina da miji ko ciki kika yi babu yadda za a iya fahimci komai a ciki wannan shi ne an ce ga biki babu zanin ɗaura gani kuma da bukatuna sun fi gashin kaina gashi kuma mustapha ba zai min su ho allah ne na shiga kudi na lallai. to ni dai ƙawata ya rage naki idan kin yanke shawara zan dawo sai na ji me za a yi a kai na wuce mijin ta wai kawai daga na ce zani unguwa sai ka rufe ni da faɗa sai ka ce wata karamin yarinya? Zubi, wannan fice-ficen nake yayi yawa. Yayi Ya fita daga ƙa'ida. tsari bane ba girma bane ba mutunci bane yau a can a nan a nan a nan wannan daraja ki ne na mata aure a ce baki iya zama waje guda a gidan mijinki ba illa yau ki ce zaki je can zaki je nan gobe wannan ba girmama bane ba mutuncin aure bane wannan dakata Anas shin kana zargi na ne akan ina yin wani abu wanda ba daidai ba ka tuna fa ni matarka ce fa ta sunna dan in gyara rayuwarki in sai ta zamantakewar rayuwar ki ne yasa nake gaya miki gaskiya da gaskiya ba wajen ina ki ba saboda irin abubuwan da kike ne ya wuce gona da iri don haka ki sani ni ba zargin ki nake ba domin idan har zan zarge ki to babu zancen aure tsakanina da ke a wannan gidan don haka ya zama dole ko kina so ko ba so ki ringa killace kanki a matsayin ki ta mata aure ba wacce kike zaman kanki da kanki ba ko kuma kike zaman datu. ki fa sani ba fa a garin nan kike ba zirga zirgar ki ta yawa har mutanen gari sun san ki ma fiye da ni wanda aure ki ne daga wani gari na kawo ki nan garin maganganun da suke zuwa bayan kunne na sun yawa haba anas a yanzu idan har zaka daga ta mutane to babu abin da zaka yi domin kuwa yanzu mutane ba abin da suka iya sai gulma da munafurci a gari baran ga miki babu maganar gulma a wannan maganar amma in ka iya tafi da ka duk gulma mutum bayan da za a iya hange ka ya ranga sa baki a kanka idan har ka iya takunka wannan ba magana ba ce gaskiya nake ga miki kuma ki sani ni ba na yin kwaina sai da zakara duk abin da zan yi sai na tabbatar da gaskiyar al'amari ina gaya miki ne ki canja irin yanayin takunki da tafiyar da al'amarinki kuma ina so ki sani Allah ɗaya ne shi halicce mu da kani harki shi halicci duk wani ɗan adam da ke duniya shi halicci duniyar kanta ke da ki ji tsoronsa kafin ki ji tsorona na san ni ba lalle bane ki tsorona amma ki ji tsoronsa domin shi haɗan da ki na san kafi kowa sanin ko ni wace ce idan har baka yarda da ni ba na san ba za ka taɓa aure ni ka killace ni a gidanka ba shin yanzu ma wai za ka rage min hanyar ka kai ni wurin dubiyan nan ko kuwa na wuce na tafi shikenan ni yanzu wanda lokacin da zan iya tsayawa in ce zan rage miki hanya saboda ina da abubuwa da yawa da suke gabana in har zaki haƙuri ki bari in na da ka ofis in zo in kai ki shikenan gaskiya ba zan iya jiran ka ba ka sa ni na ji kunyar wannan gidan dubiyan da zan je dan haka kai tafiya ka nima bari na je kawai zan iya jira da bakin zauna bakin cikin miji zai kashe ki ba mutumin nan fa tun safe idan ya fita sai dare ba shi da lokacin da zai biya miki bukata ko yaushe kika kira mai matsalaki sai ya ce miki babu ai wallahi tallahi gaya miki jina nake kamar wata sabuwar amarya ke wannan mutumin karshe ne gaya miki kai ato ai yanzu ne zaki san daɗin duniya kin san karfe nawa ne karfe shida na makara ban je gida ba kuma na tabbatar mutumin nan wallahi yanzu ya riga ni zuwa gashi ban yi girki ba ya zan yi ki kwantar da hankalinki da Allah sai ki ce mishi kina gidan Antony kin dan tattaya ta ayyuka kuma haka za a yi bari in yi sauri in hau in tafi da Allah hau mashi in tafi sai na kira ki kin ke nake daga ina kike ka kai mu ya azancin daga ina nake shin ban faɗa ma ba inda zani kafin na fita na sanar maka ke zubi bara fan gaya miki kar nake kallon ki da waɗannan idan na guda biyu ki kalle ni ni ba karamin yaro bane da zaki ranga renawa hankali to menene ya kawo maganan wayo kuma a cikin zamantakewa aure dan Allah da ka ci wallahi tallahi ramin ƙarya ƙurare ne kuma komai nisan jiba a jefa ƙasa zai faɗo sai wani karin magana kake iri-iri ka fito fili ka gaya min abin da yake ranka kawai aikin san abin da nake nufi aikin sani to ki sani in gaya miki ko rami zaki haɗa gaba dubu ko mai daren daɗewa wannan ramin da kika haɗa kika binne wallahi wannan abin sai magana sai ta fito fili hmm. to yanzu na gano inda ka nufa kana nufin ina yin wani abu na cin amanar ka kenan to ai sai ka faɗa min na gani ni ban ce kin yi min wani abu ba amma ki sani fa yanzu jama'a sun haƙura kiwon dabba mutum suke kiwo kuma duk na kai waɗannan na mujiyar sun sa shi akai oke yanzu na gano abin da kake nufi wato 'yan gulma da sa'idawa suna zuwa suna gaya ma ƙananan maganganu shine ka hau kai ka zauna to idan babu rami menene ya kawo rami ni dai na gaya miki sannan ba ta hana zuwa in ba za ki daina ba ni kuma ba zan gaji da jira ba sai na ga abin da ya ture wa buzu naɗi wuya ce ta ture wa buzu naɗi bari ni kaga in je in yi abin da yake gaba ke zubi zubi shikenan kin ga ina daga miji kafa ina barin ki kina duk irin al'amuran abubuwan da ke ka dama to za ta zo karshe ni na san irin abubuwan da nake dama dora ki nake eh bayan ɗaya ina fahimtar abubuwan da suke faruwa to yanzu na san abubuwan da zan na san abubuwan da zan yi Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wayo Allah na gai. Na gaji wani. za ki je kin ka ki zauna na san cewa za ki za ki je ki ɗora girki ko to kawai ki haƙura yadda kika je kika ciko cikin ki a waje ni ma haka na je restaurant na cika ciki na ban gane ba wai kai Mustapha me kake nufi da ni me nake nufi da ke ina kika ce mu za ki je to ni ina na je in ba gidan anti ba gidan anti na je gidan anti shine na je gidan antin ba kenan au na manta sai da na biya gidan gogo sannan sai na je gidan antin in baka yadda ba sai ka kira ta gaji haka muka yi da ke cewa zaki je gidan gogo kuma a gidan gogon kika je kika shanta ki har karfe 6 kika kai wannan lokacin karfe 6 baki dawo to ni wai ina na je ban da gidan ina da gidan gogo wai ko ga ka ni a wani waje ne kinga ni ba na duba ba na tsafi amma jikina ya gaya min cewa kina da fata a cikin wannan al'amarin amma ki sani komai daren dadewa akwai ranar kindillanci ranar da duhu zai yayi haske ya bai-bai. Allah samu ga hasken alkhairi idan hasken kika shuka ba to ni da Allah ya sani kuma yana nan ina jinki ra'is gaskiya gayan nan fa ya matsa min da yawa wallahi ya fara sami ido ya kamata mu canja wurin haduwa haba zobe ke ma in banda abinki ke kin san babu wani abu da ya isa raba da ke a rayuwa sai mutuwa ina son ki yadda kika san yadda uwa take son ɗanta kuma in banda abinki ni babu wani wanda ya isa raba da ke babu wani abin da ya isa raba da ke a rayuwa ta ni babu shi hmm. ra'is kenan duk na san da haka ni fa mata aure ce ya kamata mu rinka sara muna duban bakin gatar yanzu duk ranar da asirin mu ya tono, ina zan sa kaina kenan ke ma in banda abinki ya za ki bari asirin mai tuni ai dole ne yanzu duk abin da zamu da ke a rayuwa a duniya dole ne ki canja taku saboda mijinki kuma nan gun da muka saba gamuwa sai mu canjo wajen gamuwa sai mu canjo join din da zamu koma hotel din da muka saba zuwa in kina ga za a gane mu sai mu canja hotels ga nan da yawa kuma ke ma in banda abinki duk lokacin da zaki fito ba kawai sai ki dinga duba kar ki zo da sai ki dinga kwana-kwana ki ba saja ki ga ta yaya za ki kauce ta inda babu wani abu da zai zo saboda ni na farko bai san ni ba bai san waye ni ba dole ta jikinki ne zai iya sani na ta wuraren da muke zuwa ko ka wani abu in ba haka ba ni ni babu wani abu da ya shiga tsakanin bare ko ya gane ni ko ya sani hmm. shikenan ra'is kada ka damu ni fa mace ce na san da irin tugu da makircin da zan yi insha Allah ba zai gano ni na da Allah Mustapha takura min yake kin ga duk inda na fitan ga miki hankali na tashe ki kafin na dawo gida sai na dawo gida na ga bai ce kala ba bai ce ufin ban ga miki sai ji hankali na ya kwanta hmm. umaira kenan ke wallahi karamar kwaruwa ce ni da kin san irin tashin hankalin da nake fuskanta da kalubalen da nake ciki da kin san naki wasa ne ni fa abokansa ne suke ɗauko gulma da munafunci suke zuwa suke faɗa shi. to amma kin ga da yake na iya takuna babu yanda za a yi a kama ni da laifi shi yasa ko kaɗan ma ni ban wani damu da wannan abun ba mm. haka ne Zubi, amma ki sani fa masu iya magana suna cewa rana dubu ta ɓarawo rana tak ta mai kaya kin ga hmm, ni fa ina gudun bacin rana To shi kenan, yanzu sai ki haƙura da samun kuɗin da kika fara. Ke da bakin ki fa kike ce min kin tura da kuɗi ƙauye an siya miki katuwar gona ko kin manta. Sannan kuma kin ce kin ba da kuɗi an siya miki dabbobi a ƙauye ana kiwo. kuma duk da can ai ba ki da irin wa'annan abubuwa tunda kuke da shi me ya taɓa tsinana miki a'a wallahi babu abin da ya tsinana min kin ga auren nan da muke yi zamantakewa auren mu man ga miki ba daɗi ne da shi ba sannan ga miki ba wani 'ya'ya ne da mu ba to kin ga kuwa ko mutuwaye gidan nan ba za ki taɓa cinye shi a tumanin ki ba tunda yana da uwarsa da ubansa a duniya gara ki san yadda kika yi ki nemi na kanki tun kafin ki tsofe dama ta wuce ki haka ne gaskiya ne kawata kin yi gaskiya shi yasa ina son ki domin kina da hangen nisa ina jin daɗin zama da ke ai yanzu komai ɗan lissafi ne ƙawata tarawa da kwashewa kalkuleta <laughs> za mu tara girkin abincin biki ka san duk wanda ya girkin abincin gidan biki ai dole ya gaji na gaba baki ɗaya rayuwar ki ta canja na rasa me yasa rayuwar ki ta canja haka ban gane rayuwata ta canza ba akwai abin da na yi maka ne wai ki tsaya ki tunani mana lokacin da na auro ki kina amarya ba haka kike ba sweetheart sweetheart hmm. tashi ayo Allah baccin ne haka kaga da yanzu dai ka tashi daga baccin nan gashi na sa maka ruwa ɗan aiki ruwa mai dumi duk abin da kake bukata na riga na sa maka a toilet sannan kuma na gama mana kayan karin kamallon tashi bayan yanzu da ke ganin baccin nan nima gaba ɗaya bai ishe ni ba kamar ma ni kan je aikin nan me yasa a baki duba ki ga da yake mana kin tashi da safe kin shirya mana breakfast kin kai ruwan wanka yadda kike ririta na a cikin gidan kamar wani jariri <laughs> to ai duk abubuwan da nake maka ai a cikin ibadan aure ne nake duk mace ta gari tana so ta kyautata wa mijinta ta yi masa biyayya ta yi masa duk abubuwan da yake so abin da ka ce shi zan yi abin da ka ce in bari shi zan bari kuma na yi maka alkawari in allah da ba zan saba maka ba har zaman rayuwar mu to na ji daɗin wani abin na gode sosai allah ya miki albarka to amin na gode mu je wai da ka ta ma dai tukunan washin tambaye ki wai ki wai ki ba ki gajiya da yin abu guda ɗaya ne na ji yau kin ga watan mu uku kenan da aure amma kullum a cikin gidan nan baki da aiki daga goge-goge share-share girki menene tun da nake ne ban taba jin kin ce mun zaki fita unguwa wannan abin baya damun ki ai wallahi ina jin daɗin zaman gidan nan nawa kuma sweetheart ai gidan miji shine benin da mata za ta fara takawa zuwa shiga aljanna kuma an ce mace mai leƙe ko kuma mai fita ba da izinin mijinta ba to idan ba ta yi hankali ba shi zai jawo ta zuwa wuta haka ne wallahi wato gaskiya da a ce mazaje sun samu mata irinki wallahi da sun more haka ne ai ina jin daɗin zamana ni kaɗai idan ba ka nan har addu'a nake ubangiji allah kar ya kamo wata ƙawanda za ta ɗaga mu hankali a cikin gida a to ban da abinki sweetheart aiki kanki da kike nan a zaune shi ɗan tsoron ke ji domin ko da yaushe na ganki a cikin karatun alkur'ani kin ga kina karatun alkur'ani ayoyi masu karfi da ke karanta ko wallahi ce dan danginsa wallahi ba su kusance ki ba ta ubangiji Allah ya mana ka tangan tsare da su amin amin ta yanzu da su ta da kamata me za ka ci yanzu yanzu dai a ba ruwa ruwa mai sanyi sha tukunna gaskiya ne rayuwata ta canza rayuwata ta da da ta yanzu daban ne amma kai ne silar canza ta domin ba ka ba ni kulawar da ta dace da ni wace irin kulawa kike so na baki alhalin ban toye miki duk wani hakkin ki na aure ba a ganin ka ba haka ne ba rasa ci ba rasa sha ba amma kuma ba na jin daɗin zaman gidan nan saboda ba na samun wayansu abubuwa na jin daɗin rayuwa hatta ma zamantakewa ta aure idan kana son ka ga canji to dole kai mai wani illar har yanzu na kasa kama ta da wani hujja baya ɗaya karfa wanda zai tabbatar mun da cewa zubi tana aikatar da wasu abubuwa wanda bai dace ba wanda zai zama mun evidence anas zubi ta wuce duk yadda kake tsato zubi intelligent Allah Allah wallahi sai ka da gaske za ka iya kama zubi da hankali to wai ma ni abin da nake so in tambaye ka eh. da ka bi ta din wai ina kaga ta shiga Yawa! da na bi ta ta tafi kwatsam sai na dan tsaya akan wani loko ina kallanta sai ta fada gidan wani malam mai carbi nan wajen gangare gidan wani malam mai carbi da na tashi sai na tsaya a baya sai na zurfafa bincike na akan gidan shin me ma ake a gidan na san dai gidan gidan malami ne amma me ake yi sai aka tabbatar min da cewa matar gidan ce take koyar da matan aure karatu don haka sai na zama relax sai na tumaran gari in tabbatar da haka to har bayan awa ɗaya zuwa biyu uku sannan sai ta fito sai suka fara fitowa suka fara fitowa to sai na sauri ni kuma sai na ɓace sai na bar wajen to abin da nake so da kai ni ma na san wannan gidan tabbas gidan malami ne kuma matarsa tana koyar da matan aure amma ba ka tunanin cewa ta fahimci kana biye da ita shi yasa kawai ta shiga wannan gidan domin ta bagarar da kai bari ba zai iya yin kama da mutum saboda ni abin ya ɗore min kai dan bayan ta dawo gida ina tare da ita na an shi jakarta na zazzage gaba ki ɗaya babu abin da yake ciki daga kayan man shafawa sai jan baki sai mai sai hoda sai ɗan turare sai irin shawa ɗin nan ka gane sai naira ɗari biyu ban ga ahalari kwaya ɗaya ko wani littafi zai tabbatar mu da cewa makaranta ta je ba zubi intelligent mace ce tana da basira ni abin da yasa ba na son dinga ma su maganganun saboda magana ce ta aure shi aure an fi so ka gyara shi no gaskiya ai kake gaya min abokina ai ba laifi bane ai gaskiya ce ai gaskiya ce ni bana bana bana a ɗinka gaskiya kike gamu so da haka dai sai ka san abin da za ka yi akai Allah dai ya tabbatar da abin da ba za mu fasa bi ba zan fasa bibiya ta ba idan kere na yau zabo na yau wata ran za a haɗe kaf dole kuma ramin ƙarya ƙwararre ne gaskiya ne dole wata ran sai ka kama mutum to Allah ya zaba abin da ya ba ni zan wuce sai na shigo eh sai ka shigo na gode Bilki, na'am hajiya. Da Allah idan kika gama wanke-wanke, da Allah ki shiga ɗakin Mustapha ki ki share shi ki wanke masa toilet ina so in ga ɗakin nan tsaf-tsaf saboda wallahi a gaje nake ni ba zan iya yin aikin komai ba yau. To hajiya, ai wanke wanke ne da yawa. Ko magariba za ki kai baki gama ba, idan kin gama ki shiga ɗakin Mustapha ki share ki wanke masa toilet. To ba laifi hajiya. gaskiya ƙawata kina ganganci ya zaki baro kamar wannan yarinyar tana shiga miki ɗakin miji tana gyara shi haka ne amma wallahi na na ba kowane takalmi yake shinshina ba ke da ki bar shi da masifa da bala'i da kishi irin nashi kin ga yanzu irin nan da muke da shi to wallahi in gaya miki zubi babu wanda yake zargi sai kai tunaninsa kawai zuwanki gidan nan kina so ki tarwatsa masa gida ne ba a nan take ba kin san namiji ba shi da tabbas kamar yadda mu ma ba mu da tabbas ai na ga alama hakan ya fi ya zancen sabon alhajin nan da kika kai min bayaninsa kin san wannan fa na gama na tattara na tattarewa na kwashe na kwashewa yanzu ba shi da wani amfani ai dama na san za a rana shi yasa kika ga kwata-kwata ma na yadda na zo gidan nan a lokacin da yake nan tuntuni na fuskanci cewa bai yadda da ni ba oh wallahi maza da sa ido suke sun fi mata iya gulma anya kuwa ba zan daina zuwa gidan nan naki ba sai dai mu rinka yin waya muna haduwa a waje oh lashe moni me kike ci na baka yake zuba tura min account din ki za ki je tururus aini da ke maja ne babu raguwa ka in sa na ji daɗi eh za ki ji daɗi mana tun da an yi zancen kuɗi <laughs> Amin wa da kuma sa'a. Wani jika ki. Jakata kuma? Ba na ki. munafukan naka ne suka ce ma wani abu kuma a na Ko ce ma suka ina shaye-shaye ko ina bin maza suna bani kuɗi shine ka ɗauki jakar kake zazzage min ita a ƙasa kake tona mata asiri. ya aka kika shiga makarantar matan aure ba tare da kin gaya min ba ko kina da namijin aure ne bayan ni au neman ilimin ma laifi ne karatu ne ake yin shi na awa ɗaya jal shine kuma abun magana a kai ya dan zargi na kake ka fito fili ka gaya min gaskiya menene a ranka oh, ni ba na zargin ki ai ba kyau mutum ya zinga zargin matarsa a zargin ki nake ba abin ne da ya bani mamaki ni ba na son wannan tambayan Eh, bakin wanda ko addinin musulunci Allah na Umaira na'am wai kin san mazan yanzu da shegen kwakwafi suke wai har ya fara sawa ana bin jakata ana dubawa yana sawa ana bi na duk inda zan je ke kin san kuwa abu matsalar tamun gaya miki anko ne kin ga abin da Mustapha yake kin ga binciken da Mustapha yake min idan na samu kuɗi a ina na samu idan na canza abu a ina na samu kuɗi na siya To ai sun gamu da matan zamani domin karon bana shi ke maganin zoman bana. Kuma duk sa idansu da bakin cikinsu wallahi ba za su taba kama mu da wannan laifin ba. Ki sani fa ba su fi mu iya taku ba da ƙulla tubu. A'a azubi Kin ga duk mutumin da yake da gaskiya to wallahi wata rana Allah zai ba shi nasara a kanka asirin ka zai tuni ni fa in gaya miki gwara ma mutu ba wallahi tun wuri mu daina wa'annan abubuwa <laughs> haba humaira har yaushe kika fara harkan nan me kika samu a cikinta to bari ki ji in gaya miki ko ni nan da na mallaki gidaje uku ban fara tunanin na aji harkan nan ba so nake na tara kuɗaɗe masu nauyin gaske wanda nan gaba ko aure na ne ya mutu zan iya fara international business oh! Allahu akbar dan adam da shegin buri yake ke yanzu har kin fara tunanin zaki international business yi to bari ki jin gaya miki zubi ni wallahi tallahi in gaya miki ni kwanan nan zan aje mukamai na in tuba dan wallahi dan adam bai san lokacin da zai mutu ba yanzu in muka mutu a cikin wannan harkan ina kike tunanin za mu je ai gwara mu tuba tun wuri tun kafin lokaci ya gure mana ashe duk hure miki kunnan da ne na banza ne ban sani ba anya ko mustapha bai fara dura miki rubutu kina sha ba oh. ni babu wani rubutun da yake bani ni kawai zuciyata dan shi ne da ita ke kuwa taki ta riga ta bushe kakau sai ki fara da ganin bugun abuja da daloli tukunna ko bugun amerika zan gare ni zuciyata ta riga ta karya ga miki tuba zan yi ba yaudara ta zai yi haba baki da matsala hannuna ne ni na riga na san shi ba zan hada ki da wanda zai bada matsala ba ni fa kin san me tun kafin a fara wata harka na fi so in ji alat mai fasa waya ai ku zai dararratsa ta domin ku ba kaɗan zaki ji ba alat ɗin ki je kawai saura kuma an ji alat ɗin ni a saba min alkawari haba zuru baby ai kin san halina kin san ni ba zan miki haka ba kin san me ni wallahi wannan game ɗin nan man gaya miki idan na buga ta ƙarshen game ɗina kenan na riga na samu kuɗi na kuma na tuba haka dai kika ce ai su kuɗi daga sanda ka fara samun su sannan suke ma zaki a ciki kawai dai ki je sai mun haɗu ni dan ina jiran ki baki da matsala to shi kenan sai na kira ki a waya assalamu alaikum wai wai wai wai assalamu alaikum ya haƙuri wallahi na san na daɗe ke na wace ƙauke sai ta zo su ɗauke ki kwafta da ke daga cikin gidan nan wallahi amina ta fa yar makwabta ta raka ni gidan mai adashin jin karɓa kuɗi na wallahi da muka je mabata nan sai da nayi ta zama ne ta zama bata zo ba da ta zo mata ce mu wai ai kuɗin ba gama haɗa shi ba wai sai jibi ko gata shi yasa na taso na to ya haƙuri na san yi laifi mu ga waki eh mu ga waki to me yasa kika goge collox ɗinki ne ni babu abin da na goge ni da yau ba a kira ni ba ban kuma kira ba ko text a wayata bai shiga ba kina fara yana min hankali fa ki guji ran da zan kama ki da laifi dumu-dumu. kai kullum burin ka babu abin da ya wuce kace zaka kama ni da laifi dumu-dumu? kai kuma ta yaya zan kama ka wallahi tallahi mustapha ka daina abin da kake kullum kai ba daga kididdiga sai zargi sai tuhuma wallahi babu ke haramun ne zargi an ce wala ta jassasu na baki dama ki je ki duk binciken da zaki yi a kaina ki je ki bincika ai shi dama mara gaskiya ko a teku sai yayi gumi to ni dai a shawarar da nake baka shine dan Allah dan annabi ka daina barin zargi ya shiga tsakanina ne da kai a cikin auren mu wallahi tallahi zargi yana lalata aure ni dai ina baka shawara ka daina kai mijina ne na yarda da kai 100% To, sweetheart, har ka shirya? Na shirya. Amma dai ina fata dai ba za ki fita ba ko? a'a ba inda zani kai ma ina fatan ba za ka daɗe ba ko za ka dawo gida a ba zan daɗe ba ba zan wuce magariba zuwa sallar isha ba to Allah yadda da Allah in zaka taho ka taho min da kuturwa ta kan titi yau wallahi kwaɗayi nake ji ina so in yi brush ke ki ko na fuskanci fatan lokacin da kika fara yin adashin nan fa kin koyi kwaɗayi to yanzu dai ni dai kin gaba da kuɗi tun da wata nisa To shi kenan ba damuwa. Sai sai na daure. To Allah hanya. A dawo lafiya. Ce maka ka yi ni ka ajiye ni mai gadi ne a cikin gidan? Ai kana tafiya. Ina banka da gas. Eh, Allah ya ba da kuɗin kaza. To ni na fi ƙarfin kaza guda ɗaya. kwaɗo ya miki kafa mara nuna miki abin da aka tura mu account ɗina kada mu gani <gasps> wannan kuma waye ya baki wannan kuɗin wannan ra'is ɗin ne eh. don wannan ma kaɗan ne daga ciki to idan aka haɗu zai cika min sauran shine ne ainihin ta cewa zan haɗa ki da abokinsa kuma na san idan na haɗa ki da abokin shi ma shi har mota ma zai iya siya miki rufa ni ki saya ne ai in gaya miki sai da ayi mun asirrance a tura manta account Mustapha ya gani da kuɗin nan ba sai ya kashe ni ba mursa lahira kin san dai adashin nan da nake masa ƙarya kin san adashi dai ba za a bani dubu ɗari biyar ba ko kuma fiye da haka ado shawara dai tare da gani shiga rijiya idan kin ga zaki iya wannan harka sai mu waya da ke zuwa jibi gaskiya ina son buga harkar nan amma fakar in ce in buga bom ya tashi da ni ki da Allah gafara can dan baki taba yin harkar bane kike ta faduwar gaba amma da kin yi sau daya na san zaki so ki ƙara to dubu ɗari biyar ni dai zan wuce sai na ji ki ji ba ki ta abinci ba a kwaje ki isa wuri je ki kawo karatu wannan abin kar ya mu <laughs> dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar gawata ni sauri nake yi zan je gadin saboda ra'is yana can yana jira na to to yanzu da Allah tsaya tsaya tsaya ki bani bayani ya zancen sabon alhaji na ya kuka da shi kwarai kuwa mun yi magana da shi ya ce min zai tura miki miliyan uku ta cikin akawunt ɗinki amma fa kwana za a ga wata miliyan uku kai ai an gama tawa an gaya miki gobe da safe garan nan waya na fita in gaya miki zan kira ki a waya sai mu haɗu inda muka saba haɗuwa jab kwana mai sauki miliyan uku wasa ne ya tabbata ruwa baya tsami banza Idan na ji abin da kuka faɗa ke ke ke zubi allah ya tsine miki albarka ubangiji allah ya tarwatsa ki ya tona miki asirinki ke kuma da ke cewa da ni gara ne ne na yadda tabbas ni gara ne saboda na zauna da karuwa a cikin gidana ban sani ba zuwa zaki yanzu ki haɗa kayan ki tafi guest house ɗin alhajin ba sai gari ya waye ba amma ki sani cewa daga yau zama na ni da ke a cikin gidan nan ya kare na sake ki sake kuma ki sani sai mun yi shari'a da ke a gaban alkali sai mun yi shari'a da ke ke kuma ina zaman zamana a cikin gidana da mata ta lafiya kika zo kika tarwatsa min farin ciki da ni da iyali na a cikin gidan nan to wallahi barki jin ga miki ke ma ban ga amfanin ki ban gaba ɗayan ki a tuwon Allah gaza abin da ke so da ki je ki tarkata kayan ki bar mun gidan nan na saki na tashi maka gidan Humaira na je na zauna ina haɗa mata babban rons da wani babban alhaji kawai mutumin nan ya zo ya dinga lodata banda na kwace da kyar wallahi da na san sai ya ji min ciwo shine da hankali na ya tashi wallahi a dariya ma kake mu to ke banda abinki sai me sai me dan ya zo ya kama ku karkari bai sake ta kuma matan nan ma fa in ya sake ta wajen mu za ta dawo kuma in ta da nan gun ba wai wani abin za a yi ba dorawa fa za a yi da kafa inda aka tsaya fa Ra'is <laughs> kenan wato babu alaman nadama ma a tare da mu. Ni fa abin nan gaskiya ya fara bani tsoro. Ya kamata mu ritaya a cikin al'amuran nan fa. Ke ke da Allah kake ne muke kake da Allah mu hakan. Ai ba yanda zai hankali ki. Ba ni ce? fa abin da zaki ce mun munafuka annamimiya algunguma maci amana Allah ya yato na asirinki Allah ya kama ki kin zaci duk abin da kike yi ban sani ba to dama ina boyewa saboda wasu dalilai aboki na gashi duk ba abin da baya gaya ma. na yake da yau gashi Allah ya tabbatar da gaskiyar al'amari dama na ce duk daren dadewa duk nisan jifa wata ran sai ya faɗo kasa yau gashi Allah ya tona asirinki asirinki ya bayyana mace amana mai yaudariya duk kyautata da namiki na baki ci na baki sutura na baki wajen kwana mai kyau na kyautata miki amma duk ba shiga wannan ba sai kin zo kin haƙince ni kin cuce ni Allah ya isa tsakanin da ki kuma wallahi ban taba zaton zubi ke zaki min haka ba me Allah ya hane ni ya hane ni da shi wanda ban miki ba ko kuma a'a ne mummuna ne ko ban da karfin da zan miki wani abu na rayuwa a'a bariki tika sa a gaban ki to shikenan abin da kika yi in daidai ne Allah na ganin ki in kuma ba daidai bane ke da Allah zaki gani ki sani wannan rayuwar da kika dauko dama na gaya miki ba za ta zama alheri ba duk rantsi wata rana za ki gane kuranki ki ki zo hannu to yau gashi ta tabbata duk gurin da kike kin zo kin zauna da wani katon banza katon wofi wanda ba mijinki ba yana busa miki sigari wannan ba abun kunya bane wannan wulakanci ne ki wulakanta niki wulakanta zuri'ata da rayuwata to alhamdulillah daga yau ki sani daga yau ni a matsayina na wanda nake aurenki na sake ki ka sake ni na sake ki Inna lillahi wa inna ilaihi Ni ba ni kika cuta ba kan kika cuta kuma kika sani da kanan ba za ki koma gidana ba. Wallahi station zamu kushe da ke. Hukunci hukuma a san hukuncin za ta dauka kanki. Wannan abokina ne. Ranka da ya kamata ka gabatar da kanka a gaban aujensu don ya san waye kai. Sunana Inspector Sadiq. Yawwa. Saboda haka kai na suke kai kuma a matsayinka na mayaudari mahayinci wanda Allah ubangiji ya baka kamala da girma wanda zaka iya zuwa ka nemi naka na kanka ka auri matar da ka gada ma ka zauna ta a gidanta baka yi haka ba ka zo kana bibiyan matan wasu to yau ka sani ni ba zan haƙura ba sai hukunci ya ya tabbata tsakanina da kai idan ni ne mai wannan aikin mu da kwantar da hankalinka a matsayin mu na hukuma dole ne yanzu in kama kan tafi da kai gaskiya ne kai ka aje rubuta statement akan ka daga nan akai ka kotu hukunci da ya kama akan ka a yanke maka ai ranka dade daɗe wannan ba su ma za a yi ba kuma ta yi